نحمد الله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد ينوى مسلمين ما سجموا لسرارموا لغنموا إني من سلم تعديل المسلمين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أولا اللوقة من البركة دون رانا من البركة ta 26 ga watan Ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai suhanallah. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki a wannan tarihin Allah mana albarka Allah ubangi maɗaukakin sarki ya karɓa mana abin da muka faɗa daidai abin da kuma muka faɗa muka yi kuskure Allah ya yafe mana mun tsaya to akwai wata ɗaliba daga cikin ɗaliban wacce ta aiko cewa ya haka da yayanta ya rasu to Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya gafarta masa ni ma kwanaki wani suriki na ya rasu wato alhaji abba mai kayan electric na nan shika eh, kwanaki ya rasu ciwon shi yau sati biyu ya ji kansa akwai wani kawo na shi ma babata a nan garin gama ba shi da lafiya suna bukatar addu'a Allah ya gafarta musu ai Allah ya ba su lafiya wanda kuma suka mutu Allah ya gafarta musu wanda ba su lafiya Allah ya gafarta musu Allahumma ya rabbal alamin اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا يا حي يا قيوم وارحمنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه نعم aya to akwai tambayoyi to bismillah ya da cewa mutum ne tashi da ba zai yi azumi ba sakamakon zai yi tafiya. Hmm. To da ya tafi gare mota ta shaƙi sa. Hmm. Bai samu mota ba. kuma rana ta yi sai wata gari mota za ta zo sai ya koma gida to shi dai bai tashi da niyya azumi ba to kuma ga shi yanzu tafiyar ba ta yi ba mene ne hukuncin yanayi ya kame bakinsa kada ya sha amma zai rama ɗaya wannan kame baki na alfarmar wata ramadan ne amma azumin da bai batun da wato baya bai kwana da bayat ba bayat shi ne kwana da niyya ko da dole ne kai niyya gobe za ka yi azumi amma in kai niyya azumin wutar ma da waki ɗaya kullum ka tashi za ka sha ruwa me ka tashi za ka yi da kake sha ruwa me za ka yi in tashi na ne ai ka san yan azumi za ka yi to da ka wasai ka ce Allahumma inni nawaitu an asu magadan ba shi ka faɗa ba Na so da haka wannan zai rama ɗaya dai insha Allah kuma zai malamai sun yi saɓani shin zai kame bakinsa ga barin mutane su gan shi ne ko kuma kafi zai ga baki ɗaya zai kame bakinsa abin nan zai iya ɓuya ya je ki to ai tafiyar ta kare ko wani abu yake cewa illa illatul hukum illatul hukum ita ce wani abu za ka ya sa aka ce abu haram inda ba don shi ba ba abu ba zai zama haram ba kamar maye a wajen giya da ba maye da ba ta sa maye ba za a ce haram ba ce da haka imam ahmad bin hanbali yace in giya ta lalace ta zama koko sai a daga danna mata ruwa kawai wato a kai ta tukunya amma idan amma wani suka ce a wato ainihin iya ta lalace da halatta a yi mata amma to abin da ya fi magana ta fi inganci ne duk abin da bigiyar da suke tana da wari to na jisa ce amma ba ta da wari ƙarshen ta ma ƙarshi take yi ita kanta a zarar kanta ba na jisa wace amma kuma shanta haramun kullu muskirin hamrun wa kullu hamrin haram saboda haka saboda haka niyyar da wannan illa da ta sa ya sha azumi ta kausu shi ne mai tafiya kuma tafiya in za ka sha azumi inda za tafiya ba wai sai da wahala ba ba wahala za a kalla ba tafiyar za a kalla don duk mutumin da ya bar gidansa yana nan yana ɗarɗarɗar a cikin zuciyarsa wannan shi ne ake cewa alƙalai to in dai akwai wannan to shi ma nau'i da na illa wani su kuma ce tafiyar kanta ita ce illa wani su suka ce wahala ita ce illa da ta sa ake aka ce a sha'arin magana da tafi inganci a safa in dai za a iya cewa da tafiya a safa to ya halatta a sha ruwa kuma ya halatta a kasar a safa daga nan za ka je ɗanbata za ka iya cewa uridu an usafira da hausa da larabci ka za ka iya fara a safar ladin makole ba shi ma a safar ne don ka je ladin makole aka makale ka a wani waje ai ba ji za ka yi kamar ɗan tafiya ne kai ta nesa ba wadda aka mu ni na je ladi makole kasar da ke saboda a rikice nake tafiya in yawo a rikice ka je da ɗan kudin ka za ka sai wake baka san za a sati ba ko za a sati ba yi wannan kare shi ne ma babban kare sai ko in kasar nuna to saboda haka shi ya tashi da wannan intention saboda haka ya halatta ya sha

a ce wahadatul wujudi ko wahadatul mawjud adidin wahadatul mawjud mawjud abin da yake mawjud kamar ne to su haɗu su zama ɗaya ko da aka duk wanda ka gani daga cikin su ka yi ka ce shi daya wancan daya in sai ka ce wannan shine daya to in ka zo da ka ga mutum sun haɗu da Allah da ka duk wanda gani shi ma Allah ne shine da mawjud da wujud ɗaya ne mawujud sami wujud sami so da haka wani sunan nawun ne shi ne wujud shi ne nawun ne mawujud kuma wato ainihin sufa ce da sufa da suna duk dai sukan kai sukan zama abu daya so da wani warkar wujudi ana nufin suna nufin kaɗai takar samuwa in za ka fassara da hausa shine da sama da ƙasa da mutum da aljan da karikitan da kake gani da wanda ba ka gani ga baki daya in ka dunkule su shine Allah a yaran na mutanen in kuma za ka yi tarbiyya don ka zama kana ganin haka to shi kenan sai ka sai ka shiga sai ka shiga halara halara ha guda uku ko guda hudu na farko hadaratul ilahiyya al hadaratul ilahiyya ai ta baka wani abu kana kira karantawa ana karanta a saka a wani daki a yi yinwatar da kai inda in aka yi maka barazana sai duk abin da aka ce ka bada sai ka faɗa saboda yunwa sannan to kana nan kana nan sai ka fita daga hadaratul ilahiyya sai ka koma al'adaratul muhammadiyya eh, ba ka gani komai sai muhammadu an fara ta kansa ne an bi ta kansa ne don a yadda ana nan ana nan kuma sai ka tashi sai ka to hadaratul ahmadiyya hadaratul ahmadiyya a mana jani halarsa sai ka ganin kuma yanzu ka cika Allah ka cika annabin yanzu ba ba wanda kake gani sai tijani ana nan ana nan kuma shike ne sai hadaratul ibrahimiyya hadara ta ibrahim ai ta ibrahim to anan za ta karkare shine yake cewa shine sirri sirri shine shine kullil kulli to duk gashi na a cikin littafin sa a gari don haka duk abin da ya ga dama sai faɗa don haka ce duk wanda ya gan shi ko ya taɓa ganinsa ko yake ya gan shi ko kuma yake sansa an aljanna ne kawai sai kaga dan kada a samu wani baya sansa wa man yuhibbu ni wa man yarani fi jannatil khuldi la yuhsani لأنني خليفة التجاني موهبة من سيد الأدنان من شك في ذا فأرى وأسمع من حيث لا يرى الفتى ويسمع وقت kaga abin in aka fasara maka wannan abu sai ka tabbatar cewa wato ainihin wannan mutum so yake zama da shi kansa Allah mun shakka fi za duk wanda yake kokonto a cikin wannan magana da yake faɗa ba a rawa asma ina ganin sa ina ganin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

وألفناه بينهما إن الله كان عليما خبيرا الله أكبر bayan Allah madaukakin sarki ya bayani akan shugabancin maza su ne shugabannin mata ta wajen gudanar da wato shugabanci ta wajen shi ne babba da wata wajen cewa shi ne mai ladabtarwa mai umarni mai hani a gani saboda mai tayar da wato komada ta da rauni irin ta mata na'am namiji shi ne mafifici kan ko kuma maza su ne mafifita kan mata na'am da sauransu ya yi bayani to sai kuma allah maɗaukakin sarki wato ya bayani da ya kawo reason dalilin da isa su mazan suka fi bima faddala Allahu ba'dakum ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim sannan kuma yayi bayanin mata salihai su ne masu yi wa Allah da'a da kuma mijinsu da'a su tabbatar da haƙoƙin Allah sannan su tabbatar da haƙoƙin mazajensu to wannan su ne as-salihat qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafiz Allah na'am to sannan kuma daga ƙarshe Allah ya gaya wa maza cewa ga hanyoyin da ya kamata su bi idan sun ji tsoron nushus kin ba an ce mata su bi su ba to sai ya zama da ba su bi su ba matar ka ba ta yi maka da'a ba ta bunka ko kuma ba ta yarda da kai a wajen mu'ashara da sauransu ya za ka yi kai tsaye ba za ka ce za ka sake ta ba sai ka ruwan su hanyoyi guda nawa guda hudu ne abu na hanya ta farko shine kai musu wa'azi hanya na yi bayani a kansa hanya ta biyu shine ka kaurace musu hanya ta uku kai barazana ta kai duka da sauransu ah, sannan to shi ne allah madaukakin sarki ya faɗi kuma hanya ta biyu don saboda ah, a nan wajen Allah yake wa in tuffin shiqaqa ma gashi nan shi wani makaranta a in kuka ji tsoron tawaye tsakanin da kada ke tafi ta rama ai kaga za a bala'i za a ke ba an ce a da ke su ba fa duri gubunna sai da kada ke da kada ke ta sai ta rama ka ku tafi ta ta ku tafi ka gane sai ka shiga taitayin ka a gani dan da matakka ka da ke ta rama to daga rama wata a tsaya a nan don wallahi idan ka ci gaba da yi to shi kakudin ta za ta yi yawa a gani yanzu haka ta fi kama ta fi ka ƙarfi ma su yi taimaka duka a gani kai kuma kana gaga da cewa kai shugaba ne kana wani zare ido kana abu da sauransu ka gani a nan wajen ba zan faɗi sunan unguwar ba aka samu wani bawan Allah ya je ya shiga matarsa tana yi masa ya ya kulle kofa ya kulle kofa ya kulle kofa da kansa ya kulle kofa fa ya zaro ya zaro bel ya zaro bel ya tabka mata ta ce a a a a sai ta yi kasa ashe ta boye atikoba kasan atikoba irin kebe eh, din nan kebe ta boye shi a ƙarƙashin gado ta zaro ta tabka masa shi ya tabka mata ta tabka sai da suka doku. akwai wani bawan Allah ba sai na faɗi sunan ba shi ba wato ya ana ana ta tabke tabke wallahi shi ba abin ya zo ya buɗe ƙofa ba don shi ma da kuwa yake yi ya abin kunya ne ya zo ya ce zai buɗe ƙofa sai haurawa wallahi tallahi yakubu ya yi ya ji ya haura ya haura ta katanga ya je tar da su sun sha gumi suna suna doke doke dama ta fi ma karfi in ba dan ma dan yayin shi take yi yanda gabaki daya sai ta kwantar da shi sannan abu ne sannan ya je buɗe wallahi ya raba su to kaga ai ba a zantan kiftu shi kakar ba wani kiftu ga baki ɗaya sun da ku ba a zantan shi kaku italu ne ya zama italu So, don haka da ka gama a takka ka kana ta yi ladabi na farko ta kyale ka dama wa'azi ne wannan ta yi wa'azi na biyu ta kyale ka shine cewa. ka zo kuma ka dake ta ba ta kyale ka ba to a dakatar abu step na hudu fa ba a su haka min ahlihi wa haka min ahliha aje ka je ya ka je ka ga ba babu da ka dake ta a so ɗaya ka ga ta rama ko ma kafin maka dake ta din ka ga take taken ta in ka dake ta za ka rama kan maka yi dukan kawai ka tsallake wannan wadda rubuhun na din eh ka dauke ɗauke fadiri buhun na kawai ya tafi tsohon shi mutum shi ƙaƙa mai rihima ai ai solution ne Allah ya ba mu sai ka je ka kai kai ƙara to abin da za a yi shi kuma alƙali alƙali za ka kai ko kuma ce wani babba daga cikin abin da ko wani malami shi kuma abin zai yi sai ya kirawo wani mutum salihi daga bangaranta daga salihi daga bangaranta sai su zauna ana cewa da su haka mani su hukunci su zama ya kamata rabuwa ce ko me ko kuma wato zama to abin da suka gani shine alƙali sai ya hukunci da shi ta gani in suna ganin ta kai ga jallin sai an yi saki ta gani to sai yi saki in ta kai ga in ba ta kai ga jallin ai saki ne sai a kura sai a haƙura sai abu su haƙuri sai abu da sauransu a gani in riga islahan idan suna son gyara suwa hakamani ko zaujani zawani malamai sun yi sabani wani suka ce zaujani ake nufi dama da suka kira ku ku hakamani don ku gyara dama yurida ne islahan suna son gyara ne kasan akwai wanda zai kirawo mutane a zo a ce za a yi sulhu nan kuma shi ya zo ma da ma wato ainihin takardarsa ce a zo a yi da a zo a yi gyara to shi nan sai ana cikin yin gyara sai aini abin ba zai kuma ni dama na to da takardata sai ya goce sai ya ɗauko takardar kaga ba layi rike isla wannan layi wa fiƙin lahu bai lahu Allah ba zai dace da eh, abin nan ba akwai kuma wadda na zo za mu yi wannan din ga ni ina daga cikin hakamani ga kuma wani shi ya zo shi ma haka ni suka zo suka zauna ai in gaya ma sai suka kaure za su kaure da fada a gaban mu mu haka ma ni to kaga la ilaha illa islam sai suka kama zafi a a kama yaron ya kama yaron su zai kwace ta ki abin tana kundi mazaji tana cewa baka isa ba to kai in kan haka ma ni wa zaka ba yaron ba ka ba yaron ya dole uwa ce za ka ce kai cika mata dole ya cika mata ko da uwa ce mai tarbiya in ma kana ganin ba sai ba mai tarbiya ba ce wa yake ka jalibo ta a a samu ɗan a gani sai dai ya je wajen alƙali ya duba ya ga cewa ba ta cancanta ta yi tarbiyyanta ba amma ba haka ba ba wanda ya sai ya kwace mata to shi kenan wato ainihin da ƙarshe wallahi sai baran baran aka yi da aka sai wa in yi tafarraka muka tsallaka da ni da shi muka yi ittifaki cewa kawai wato ainihin za ni layin rijani isla wani su suka ce a'a haka ma ne ake nufi inda zuwa yanin biyu ne wannan ma biyu ne kuma larabcin haka bai in yi rida in su su biyu suna son islahan gyara susuwa sannan akwai daga cikin hakaman din wanda za a turo shi ce ai za mu je wallahi mu zauna wallahi auren ba zai ba ko ba haka bane kuma a zo bai din ba ba saboda saboda ya to da da wata gira ka gani ko su hada baki suna zauna su ce yaran nan murabba sport kaga la yi da ni isla in suna son gyara yi wa fiƙin lahu bai na kuma Allah sai ya datar da su a zo a zauna lafiya kuma kaga ta guda hudu duk gashi eh, ya zo ya amfani an yi na ƙarshe ne eh, ya yi amfani to amma lokaci ɗaya don matar ka bata mun karkaci ka ce za ka sake ta ma'aukaci ne kai za ka ko za ka na dama. dole ka yi ka bi wannan step ɗin da aka tabbata wannan wannan a wa'azi wani daga wa'azi shi kenan an ce wa'azin nan faɗi ya kamata ya kai wajen shekara ne duk kana haƙuri in ya ƙi ya ƙi ya sannan za ka tsallaka ne kawai cewar sannan duka ma yanzu tsallake shi malam kawai don wallahi ke tarama ya? to ai shi ne to da aka kawai wato ka tsallake fadirin wuna ka tsallake eh, eh, ya? ya eh to ai ba sa ba ya a wa'azin dai a fa'atin da Allah yake ayi ayi kuma na gaya maka har malami za ya iya kowa, ga ka gashi ya wa'azinsa ya huda don kada ya je dan ya zuga shi ya je ya fasa wa'azin ya karkatar da karatu akan kan safalai ya zuga ta ko kuma ya ƙasa ta ga ta gata ga shi sarkin wa'azi da ma wa'azin ka ta ba wani ba wani ta ba a nan ba wani ta saboda ba abu ka'ida ba ta kawa ba za ta yi amfani ba wallahi saboda haka kai dai kai yi wa'azin kai ko kuma ka sa malami ya ka ɗau irin wannan karatun ka je ka sa a rikoda a tabi amma ba wai ka kai kan ma ni ka kai ni saboda kai baka da kalmomin da za ka faɗa mata a ni inna allaha kana aliyan khabira Allah madaukake sarki madaukaki ne aliman masani ne in ta inda za a yi aisu tsakanin namiji da mace eh, khabira ga shi nan masani shi habira masani yana ba ku labarin ina gaya muku ilimin da za ku bi ku bi dokoki don ku zauna lafiya a gani to sai ka gama wa'in nan yanzu za a yi zancen saki ba shi ne da ƙarshe Allah ya ce wani ta farraka igunin lahu kullum ne min saboda haka saboda an gane wannan step abu wannan sauƙin sannan in dai kana so ka nan amma lokaci in ana saki in ana saki ɗari ma na yi miki wasu da hankalin kamar hukaci guda uku aka ɗauka musamman ma malikiya su malikiya sun ɗauka amma mu a wajen fatawa wajen fatawa in ka zo waje sai in ce saki ɗaya amma in ka je wajen alƙali dole ya saki tun da shi ake da malikiya lau malikilo ake yin ya sunaka ake hukunci shi ne ya suka maka amma in ka zo wajen fatawa sai mace saki ɗaya ne kamar inda annabi eh, aka yi wani saki ne ya ce ɗaya ne a zamanin manzala amma da sai na umar ya sai ya ce ɗin mutumin da ya saka da ya saka da matarsa wato saki uku mun saka za mu saka masa in shi mahaukaci ne mu ba mahaukata ba ne na'am واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah yana umartar mutane bayan ya ƙwace haƙƙinsa su sannan kuma su ba ya abada abawa su mutane guda shida guda shida ko bakwai haƙƙinsu bayan ya karɓi nasa wa budullaha ku bauta wa Allah kamar inda Allah ya ce wato ainihin waka zara buka Allah ta abudu illa iya amma wa bil walidani insana dan kada wani mahaukaci ya je ya bauta wa babansa ko ya bauta wa babarsa sai Allah ya fara faɗar bauta ta sake waka zara buka Allah ta abudu illa iya su ka iyaye fa ba bauta masu za'i ba wa bil walidani insana to nan ma nan Allah ya ce wa abudullaha ubauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku shirka da shi kada ku hada wani abu da shi ashirku hadawa wala tushriku shay'an bihi kada ku hada wani abu da shi ku yi wa Allah wani abun da kuke masa sannan ku dauki wani ku dauki wani ku yi masa irin wannan abun da kuke wa Allah ne wallahi ko tsartsar kake yi kana karkarwa a gaban Allah kana jin tsoronsa sai ka zo kai wa wani ka bauta masa dan kada ka zace wani zancen wani duk usawa ko ɗarɗar kake yi a gaban mutane ko ka ƙame don ga wani nan a gabanka shi kuma ya yi wani haka kai kuma ga ka motsi bauta masa kake malam mu fahimci bauta me ibada ghayatul khushu'i wat tadarru'i wat tazalluli lillah in kai wa wani wannan ka bauta masa kaga ba zance ne na wani sujada ko kazar ba a gani don haka ‘yan uwa kada ku yadda ‘ya'yanku suna jirkusa muku jirkusa ba kyau jirkusa ba kyau ko haka kada ka yi wa mutum kada ka yi mutum imamun nawai ina cewa ina cewa ina cewa shari’atun islamiyya an na mutsulaka in hina inhina'i ra's mamnu abinda aka sani a shari'a a musulunci da yi sadda kanka haka an hana wanda za ka je ka yi mata abin da ake wa Allah da hubal da lata da uzza da manata da sauransu in sun je mai suke musu ba su jira ba to ya suke su jira ya suke nau'i su jira dungurawa suke suna jirkusa ma haka suke kawai ina hindiya abin da suke wa gumakansu haka su haka haka wannan ita ce zira fa kai ko kai har ƙasa ka zo ka zo ka ce wai wai wai ba wai wai ba wai kai ba niyar ka bauta ba yanzu mutum ya sha giya ya ce shi ba niyyar sa iskanci ba Allah ya ce ba wata sa ba kyau annabi ya ce juƙusa ba kyau idan ka zo ka ce kai niyar ka kyakkyawa ce shari'a za ka yi wa wani abu ba Allah ne yake yake bayanin me kake menene kaza menene kaza na hukunci ba an ce sujada din nan kafirci ne kuma sannan kai wa mutum kuma ka ai maka magana kace kace ka ba niyyarka ba a wannan ake cewa innamal a'malu binniyati har da jawo innamal bin binniyati dan wulakanci ka jawo hadisin manzon Allah dan ka dan ka ka tabbatar da kafirci to haka suke yi haka suke yi haka in suna tsaye haka sai su haka sai su haka haka din nan shine shine bautar ba kuma shine aka aka yadda cewa sujada ne kuma Allah ya dora akan sujada ne suna sujada suna yi wa wani a sujada to kai kayi ƙasa don haka saboda Allah ina kiran ina kiran abin da ake yi a fada fada fada fada wato ainihin sarakuna su ji tsoron Allah ta aje musu wannan ji tsoron Allah a je ne musu wannan durkusa billahi lazi la ilaha illa huwa bauta ce ibada ce sujada ce wannan durkusawa alfunan su al'ini na'u shi kuma wannan sunan a sujudu ko sujudu ma'ana al'ini ka ɗauki ma'anar kalmar sajada sajada ka je ka dauka ka suka za ka sun baka sun baka cewa khana'a ko kuma ka ɗauki khana'a din za ka sun yi cewa sajada fa dukulil babu sajada ya za a yi asibar ƙofa ana sujada ta dungura Duk durkusa ake yi aka ce da yahuda su shiga suna ƙofa sujada suna yin sujada suna ga abin nan suka jefa bajalar da biyu zalamu ƙaunar gairar da biyu ke zalamu da aka ce su ga suna sujada suna masu dukusa kansu suna masu rusuna Allah mai suka tafi suna yi shi suka tafi suna rarrafe aka ce da su eh, a suke fetsatu ma'ana mun yi kuskure in suka haka na gafin lakum ku sai suka canja wannan maganar suka canja kuma abin da aka ce su yi suka tafi suna suna suna suna rarrafe ko suna suka tafi suna faɗa wata magana hindatun fi sha'aratin hindatun fi sha'aratin suna rarrafe wai wai wai alkama a cikin a cikin gashin alkama a cikin ganyenta me ya ce suke ɗafin sun yi kuskure to nan haka ɗin aka ce su yi sujada suna sujada ga Allah suna tafiya ga Allah ga wani aka ce kuma ya kai mara koyin da ake wannan durkusa da ake Ko wadda aka duk mutumin da ya bar ‘ya'yansa suna durkusa masa alhaki a kansa ba kawai ƙyare shi za a yi shi maɗin ba musamman ma wanda yake jin irin wannan karatu ko da aka fi ruku'i bai halatta ba haramun ne yakan kai zuwa shirka kuma ya jama'a ku daina saki ƴaƴanku suna suna jin tsoron ku kamar inda suke jin tsoron Allah ka sake jikinka kai ku da kai da shi ku ku ranka ku ranka Allah ku yi wa Allah sujada kada ka dauki abin da ake yi wa Allah ka ce ka yi maka ka zama jabberi kenan ka jabbaru Allahu huwal jabbar na'am saboda haka Allah yake wa abudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah kada ku hada shi da komai su ko wabil walidaini insana iyaye ba bauta musu za a yi ba kyautata musu za a yi duk wani nau'i na kyautatawa kai wa babanka ka sai masa ka sai masa nama ka sai masa kifi ka sai masa kai masa guga kai masa wato guga kai masa eh, wanki ka gani kai masa kaza da kaza duk wata hidima kai masa amma dan yanzu damanin yanzu ba abin da kake wa babanka sai usa kuma sannan usa amma ka zo ka daina yanzu ba sai kai maka hari ba ni da na fahimci usa nan ba kyau kuma na ga ina yi sai na shiga wani fulani duk abin da ba na yi wa bana na daga abin da sai na dawo ina yi na zo ina yi masa wanki in zan na je na dawo na abin da to da kifi ya kaga babba da oho da kifi ko in to da tsire wallahi zo in ka masa a gani wallahi sai manta da rukusa ba ma kana bauta kana kana yi ba ka yi ba ubanka komai sai durkusa kuma durkusa ka zo ka daina ai ba baka hikima ba kai ba ba hakimi bane ai kafin ka daina kafin daina na na na na na yi masa wa'in abuwa sama da goma wanda baki daya sai ma ya nemi kai kai durkusa maka din baran na ha nake faɗa nake cewa ka ka ka dunkulo kuɗi a aljihu ka zo ka tadda babanka wato ainihin a takwarkwataccen gidansa ka kusa ka gaishe da shi kuma ya yarda ya yarda ya rike ji na faɗa yana na kirki da yake wallahi ina in yi gani yana gaishe da ni har ƙasa ka gani shi nan ko ya zo ya zo ya shawo abu na kifi da ya ciyo kifi da kwai da nama da sauransu ya zo ya durƙusa da dunkule nan na kuɗi a aljihunsa ya tashi ya baka ya baka ya da durkusawa ba shi ne nake cewa nake cewa ni nake cewa ni nake in gaskiya ne ba durkusawa ni ma dunkulo mun hawa a shekari ya kake kenan wanda mun banda ma tonanci ya ma har ma za ta kai ga haka dana ina ganin ni ba ni da kuɗi shi kuma ina da kuɗi ba hin kwace ba ya halatta ka kai masa fashi ka kwace kuma halak malak wallahi Allah kai ko baka isa ka kwace masa ba haram ne ka ce za ka taba masa kuɗi sai a yanki muka ne in ta kama yi shi da amma uba ba a zancen ɓarawo kana gani uba ya kashe ɗansa a rasa inda za a yi da shi a kashe shi dole sai jiya zai bayar ina sanadin ai malam wato ka girma ubanka kada ka yadda ku yi faɗa da shi ai mun yi bayani ta wajen wajen siratul rahim sada da zumunta har me yake maka kanin babanka ko babanka ka kyale shi ka ka kyale shi ka lallaba shi ku gama lafiya haka ma ummahatu ga sunan din an fada na roƙon Allah madaukakin sarki ya sami daidai wa bi zil qurba haka ma yan uwa makusanta kamar yan kamar kannan iyaye da iyaye da kannan iyaye da yayyen iyaye da sauransu wal yatama su ma a girin masu ai musu kai makusantanka na uban na babanka to ka girin masu kamar inda kake girin babanka ka sada zumunta da su kamar inda kake sada zumunta da babanka kannan babanka da yayyen babanka da sauransu ko da za su zage ka ko da za su daddake ka wannan shi ne gaskiyar da zan gaya maka ma da marayu mun gama ƙarshen marayu ko a ba su haƙƙinsu da abin da aka ba su wato wanda aka ba wa jibinta su kada ya zai ci wato dukiyarinsu waljari zil ƙurba da aboki eh? wal masakin wal masakin da miskini wanda takawarsa ta wato ainihin ta zaunar da shi gabarin taba haram har ya kai ba shi da wani abin da zai ci to shine miskin man sakana qalbuhu bil iman wanda zuciyarsa ta nutsu da imani shine miskin a gani ba miskin kuturu ba in kuturu ne malam wani kuturin ba ya fi ka kudi ba a gani wallahi na san wanda yake da gidaje ina da gidaje ina da wato ainihin abu ne ya fi ka kuɗi amma kullum ina nan ya sa kwano a gabansa a zuwa na ƙwanƙwan da lamasa a ce tarawa yake kaga wannan shine a ran lahira zai tashi ta kwarangwal wallahi shi ba a alata a roƙi mutane a wani ba sai da dalilai da yawa da sharaɗai da yawa miskini shi ma a bashi waljari zil qurba da makoci ma'abuta ma'abuta kusanci abu makocinka ne kuma dan uwanka shi ma a bashi haƙƙinsa na makotaka da na kuma na ƴan uwantaka din kaga haƙƙi ne kenan waljari junubi da kuma wato ainihin makoci na daura da kai a gida bangaren gidanka wani su malamai sun ce makoci shine tun daga gidanka haɗe zuwa gida arba'in amma wannan ana nufin multasiqun biddar wanda yake damfare da gidanka to shine da na kusa da shi da na kusa da shi kamar dai ma iya cewa yan rukunin ungo rukunin daidai wajen da kake to shi shi ma ka ba shi haƙƙinsa kada ka jefa masa kada ka cuce shi ka jefa masa cuta kamun nan ka je ka ko da kiwo za ka yi a ƙofar gidanka warin ina shiga gidansu ko kiwon meye warin ina shiga gidanka to kada ka yi masa haka Ka ba shi haƙƙinsa a girmama shi wasu bil Biljambi da kuma aboki na kusa da kai yana a nan wajen zaunan da kake tonin makocinka a wajen itikafi makocinka ka kyautata masa kada ka cuce shi a gani ka kyautata masa kada ka cuce shi shine sahibu bil jam wayan su ana nufin wato wayan su suka ce ko a kasuwa ne makocinka na kasuwa makocinka na kaza ko kuma ana cin tafiya kuka zauna a mota as-sahibu bil jambi kenan eh wa bin sabil sai ɗan kan hanya shi ma yana da haƙi akan mutane wato ainihin idan ya je kuɗi ya yanke masa wajibi ne a haɗu a tara masa kuɗi don ka ji mutum da ya zo wajen ku ku jarraba shi in gaskiya yake yake ba shi da kuɗi matafi ne shi dole ba wai wai fi sabi lillahi ba dole sai kun ba shi sai kun haɗa masa abin da zai je ya tafi abin nan shi kuma ku jarraba shi amma dan kada mutum ya zo ya to daga lungun lalloki da ce shi matafiyi ne shi ya zo nan ya kundila shi matafiyi ne shi ya gaba kusan shi ba an sha yin haka ashe akwai wani dan lungun lalloki shi ya gani shi ya zo ya ce shi shi matafiyi ne sai ya zagaya wace ya dan gomi to ma irin wannan ba wa ma malakat aymanukum haka ma bayi bayin da kuka mallaka shi ma ku girma masu kada ka ci abinci sai irin nasa ba ɗan dagwadawa ba ko ɗan hanzo ka ba shi abinci malam ciwa kari sai dai in kaga ga abinci zai lalace kuma shi zai iya ci to shi ka ba shi amma dai da ɗan sauƙi ladan abinci za ka ba shi wato a ainihin ranga ɗaukari ya zo ci kamar inda kake ci shinkafa da mai da nama shi ma haka za ka ba shi ko da irin fansan kanka ɗin za ka yi baka da abin yi. kana rashin lafiya to ka ba shi irin abincin da kake ci da ayaba da leman da kake sha da kawai duk ka haɗa masa kamar inda kai ne za ka zauna ka ci da ba haka kake yi ba inda baka yi azumin ba kuma sannan za ka ba wani ɗan ƙanzo ko ɗan da wadabu kai da ganin ɗan da dabo an kataltala shi abinci ba a bayarwa da haka hadda hawa kaske ko dan kirif cikin na bakin masaki saboda wallahi ba sa baya wa din sai wanda aka kankaro a bakin masaki din ka san masaki na wai baka san masaki ba irin katan katuwar ƙwaryan nan wadda in an ebo tuwo ake cikawa a kai kai ba ka cin tuwon ma ga wajen ba ka san tuwon ba saboda haka yan uwa wato a girma masu a girmama ko yaron gidanka kada ka yarda ka ringa bashi wani abinci na daban wallahi irin abincin da kuke ci inna allaha la yuhibbu man kana muktalin fafura Allah baya san wanda yake mai girman kai dan kana ganin wayannan a karkashin ka suke ko kuma ba ma a karkashin ka suke ba ubanka ne dan kana ganin kane masa wani abu sai ka ringa masa alfahari kai mai kuɗi ne kai mai kuɗi ne saboda ka masu masu yalwa kada ka yadda don ka ne wa ubanka wani abu kai mai yalwaci ne ka ne wa ubanka wani abu wai ka ringa ganin wani abu kai kai masa kana kana kana wani abu nan kana kana wani girman kai mukalan fakura Allah baya son ka ban naka zaka yi haka kai ka san abin da kai masa dan kai kuri wanda ga baki ɗaya ba ruwansa da shi sai ya mutu ya zo ya sumunce masa kabari da sa ta yi da wani irin da wani irin a dutse na banza ƙarya ne a manzan Allah ya hana in ka in ka ga dan uwanka ya je ya shafe wannan babanku ka je ka bambare wallahi wai ba an hana an hana sa an hana sa ga karfe na na na na suna din da ake aure kiristanci ne na je na dawo dama ina madina babana ya rasu na je na dawo wai ba sai na zo tara an kafi wani karfe har sunansa da sunansa wani ashe kaza da kaza na kira wani mai karfi nake zare aka zare wallahi Allah baban na za ka yi haka yi kirista ne wallahi na dawo daga madina da zafin nan Zannan in zo in ba na za a yi masa kiristanci ne na zare shi wallahi kai ma an ka gawa ta babanka ina za a yi masa haka zare in ka ga sun tsira maka ɗan amuminka ne ka kyale su su gama hauragiyar su ka ji ka zagaya ka zare ka sake ya halatta ka yi eh, ga ta da ta halatta inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan Allah baya son wanda yake muhtalan me girman kai fahura mai alfahari wato ainihin da abinda Allah ya bashi ba an ce duk kai wayannan ba sai kuma ka ci za ka yi musu alfahari in ba ka yi ka yi musu alfahari kenan ko kana yi kuma ka karin da ganin cewa ka yi musu wani abin kirki wato kai masa mannu ne kyauta kuma ka zo kai masa mannu wato ainihin wato wannan gori mannu sunansa gori mannu kuma sunansa kyauta sai a sentence za a iya ganewa ne wani ma shine shawal ne ke cewa wa mannun wala mannin wa safuhun wala atubu manzala mai kyauta ne ba tare da wato gori ba mai baiwa ne ba tare da gori ba ya baka wani abu daga baya ya ce duka ce ba shi ne na bashi babbar rigashin ba ko kuma abu da sauransu shi annabi baya haka wa sabuhun me rangwame wala atubu ba tare da zagi ba ran nan ba kai min abin da na kyale ka ba ba wannan fi sabilillahi ومن ولا wala وصفه ولا عتب wala رسول الله صلى sallallahu alaihi wasallam نعم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. شو suwaye a farihun man kana muhtalan fakura allazina yabkhaluna su ne waɗanda suke rowa waɗanda aka ce ake a ba su haƙin nasu wa amuru an nafi bil bukhl suke kuma umartan mutane da rowa shi ya hana kuma ya sa a hana wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlihi su ringa ɓoye abinda da Allah ya ba su daga falalarsu da kuɗi a wajen sai ce bayi da kuɗari ka je ko haɗu da shi a banki yana zaton za ka tambaye shi ya ce na rako wani aboki na rako nan ku zuwa ya kwasa irin dai wannan abubuwan da sauransu haka ma falalar ƙarfi haka ma falalar taimako da ciyarwa da sauransu sai ringa ɓoyewa kamar ba shi da shi wa ta jinalin kafirina azaban muhina hakika mun tanaji azaba mai wulakanci lil kafirin daga kafirai kaga wannan yana nuna cewa wa'annan alamomi kuma wa'annan sufofi sufofi ne irin na kafirai inda daga ƙarshe Allah ya ce wato ainihin a tadina likafirin azaban wina su ne allazi ne ya bakhaluna wa ya'muruna an na bil bukhl amma rawar da ake nufi a nan wajen in ba da zakka kuma inda Allah ya ce wa walil mushrikina allazina la yutuna zakata allazina la yutuna zakata azaba ta tabbata ga mushrikai suwaye sufasa sufasu allazina la yutina zakata wanda ba sa ba da zakka nan ma gashi allazina yabkhaluna wanda suke kin ba da zakka suke rowa zakka sannan wa ya'muruna an-nasa bil bukhl suke hana suke umartar mutane da yin rowa ko da ba umarta suka yi ba in suka yi aka gani sun koya kuma sun yi umarni da su wa yaktumuna ma atahumullah suke ɓoye abin da Allah ya ba su min fadli daga balazarsa wa atadna lil kafirina azaban muhina mun tanadi azaba mai wulakantarwa shine suka a wuta malam abin da za a jefa mutum a wuta kawai da yin bazan na filhutama ya kasan sannan zafin ya kai a ce shi ne ake ce azaba mai wulakantarwa mai wulakantarwa Allah kiyaye mu da azaba ko ba mai wulakantarwa ba ce balle mai wulakantarwa inna husamin karimin jiwuda na tsayanin wuya اللهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نعم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان ولجميع المسلمين وهيكنا بالصالحين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد محمد صلى الله عليه وسلم حق وساعته حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أثرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحم موتانا اللهم نور لأهل القبور قبورهم اللهم نور لأهل القبور قبورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى جميع المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا والآخرة يا خالقنا يا رازقنا عجب دعوتنا أمن علينا بإجابة الدعاء اللهم أجب دعوتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا